jim kaɗan bayan sallame raka'o'i biyu na sallar idin Murshid na babban masallacin ƙasa da ke nan Abuja, Farfesa Shehu Sa'id Galadanci, ya nemi 'yan siyasa da su yi taka tsantsan, musamman ganin baɗi idan Allah ya kai mu, za a gudanar da babban zaɓe na ƙasa baki ɗaya. That year which is the day in the year of uh, Shekara mai zuwa shekara ce ta zaɓe, a don haka ina kira ga shugabannin siyasa da su yi ƙoƙarin ilmantar da magoya bayansu tare da wayar da kawunansu uh, su rungumi a ƙidar zaman lafiya a kuma kaucewa hatsaniya. without any fight. Shi ma ministan babban birnin tarayya Muhammad Musa Bello ya bayyana ranar sallah ne a matsayin babbar rana. Today is a very great day. It's a very important day. mai matukar muhimmancin gaske inda ya nemi da lallai shugabanni a dukkan matakai da su ci gaba da tsoron Allah. To ko yaya mazauna Abuja suka riski wannan babbar sallah? Sunana Hajiya Hafsat Sha'aibu Am. Alai alhamdulillah gashi ma bana Allah ya samu yanka sa gaskiya bana mun gode Allah Allah ƙara maimaita mana lafiya. To ya maganan kayan sallah a kanki da kuma sauran yara? A'a kayan sallah wallahi wajar wajar dan a samu biyar 'ya'yana shida shida. gaskiya oga yi kokari Allah saka mai da arai to gaskiya dai sai mu ce alhamdulillah amma mutane sun tsanani amma kai ka samu kai layya ni na samu na yi layya amma hadaka saboda irin yanayin ƙasar da abin da ake ciki alhamdulillah alhamdulillah tunda an yi shi lahiya shine the most important thing alhamdulillah amma ka samu kai yanka gaskiya ban samu na yanka ba me faru gaskiya abin da Allah da bai kaida abun ya zo haka dai amma kai yanka a abun yanka me yasa baka yanka ba saboda ba da kudin da zan sayi rago Allah ba na Amir Garba ba asala ah, alhamdulillah wannan katin rago nawa ne na wani so bana kai yanka kenan na yanka kamar yadda na saba duk shekara kuma na yi bana ma kuma Allah ya hore ya ba mu iko mu yanka mazauna babban birnin tarayyar musamman mata ƙananan yara da samari na ci gaba da kai komo a wuraren shakatawa daban-daban da ke nan birnin abuja hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.